mubarakatun tayyiba gaisuwa wadda take daga wurin Allah wadda take mai albarka sa'annan mai tsarki wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna juma'a uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin ga watan gumshin Februari bisa ga lissafi na gregorian calendar haihuwar annabi isa a daihe salatu wasalam na da shekaru 2026 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe ma'amar a masjidu ali ibn talib masallacin da ke cikin unguwar soko masallacin da ke cikin a birnin sokoto a unguwar kokoro inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da wa'azuza a kowane yammaci na wannan watan mai albarka da kuma alkhairi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azummanmu kuma ya karbi dukkanin sauran ibadunmu sa'annan ya karbi addu'o'inmu ya biya mana bukatocinmu ya zaunar da mu lafiya a cikin ƙasanmu ya zaunar da makwabtanmu na Nijar lafiya su ma a cikin ƙasarsu mutanen gabashin sokoto da suke cikin fitina da sauransu da sauran jihohi a nan arewacin najeriya da ƙasar Nijar ina roƙo Ubangiji Allah ya ƙara musu arziki ya ƙara musu buɗi kuma ya ƙara musu aminci. Jiya muna bayani ne a kan yini kiyama domin ya zama tunatarwa gare mu. Musan cewa ba mun zo ne duniya don wasa ba. kuma duniya ba gidan da goma ba ce kuma samun duniya ba shi ke nuna cewa Allah yana son ka ba da samun duniya ne son Allah to da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa kuɗi amma gidan shi sai a yi kwanakin wata biyu ba a azata kunya ba umar muminin na aisha ta ce mun kasance muna dubi zuwa ga jinjirin wata mu sake ganin wani jinjirin wata sun walhilal sa'an wani jinjirin wata ta ce ba a ɗora tukunya ko su ɗaya a gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba marwace hadisin yana kwance urwa sai miƙi. ya ce to mai kuke ci ta ce al'aswada baƙaƙe guda biyu ta ce iyakan 'yan ƙwarorin da biyu sai ruwa su kaɗai muke amfani da su to jiya mun tsaya ne cikin hadisin wani hadisi mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa fadar ɗan abbas ya yi shi zuwa masallaci ya hau mimbari lokacin da ya ga cewa ya kusanci ajali domin akwai alamomi na kusanta ajali yanzu haka akwai ilimi na zamani na alamomin kusanta ajali za ka ga mutum yana tafiya ga hanya amma kuma za ka ga waɗannan alamomin na cewa wannan ya kusa ya mutu kuma yana lafiya lau amma za ka iya ganewa ni kaina na tabbata na karanta wannan kuma akwai mutane da nake gani kan hanya suna tafiya in ga waɗannan alamomin na cewa ba za su ƙara zati guda a duniya ba to annabi ya hankalci waɗannan alamomin don haka ya hau mimbari ya fara kira zuwa ga mutane ina wanda yake bin shi ina wanda yake kaza ina wanda yake kaza duka aka yi shuru ko sai bayan an yi sallar zahar sa'an ya sake hawa bari ya sake maimaita irin wannan sannan aka samu wani mutum ya miƙe ya ce ina bin ka dirhami uku annabi ya ce ta ina kake bin mu dirhami uku ya ce mu dai ba za mu yi rantsuwa ba ko ba za mu rantsar da kai ba amma ka faɗa muna ta ina ya ce wata rana muna tare da kai wani mabukaci wani miskini ya zo yana ba yana cikin bukata ce kace ka duba babu kuɗi ga hannunka sai ka ce in ba baka dirhami uku ka ɗauka ka bashi annabi ya ce ya fadar ya ce a ɗauki dirhami uku a biyu kama wannan mutumin ya ce kuma kada ku rantsar da shi sa'an nan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wanda duk na zalunta ko na yi ma wani abu wanda yake mai muni ko mai ko na ɓatanci ya yi magana domin ina gudun yadda zan haɗu da Allah ku dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan an yi busa a cikin kafo shine fa zai fara tashi kuma shi zai fara kwankwasa kofar aljanna gobe kiyama sannan shi zai riƙa liwa ulhamdi tuta ta 'yan aljanna suna godiya ga Allah gobe kiyama sa'annan gidan shi shine mafi girman gidaje a cikin aljanna amma kuma ga ce na tsoron haɗuwa da Allah domin ya san zai tsayi gaban ubangiji shi yana tambayar ina mai bi na wani haƙƙi ina wanda na shan mata ko kuma na faɗa wata kalma mai zafi ko kuma na yi ma wani abu mutane dai suka yi shiru sa'an na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina kuma wanda yake da wani abu wanda yake tsoro a gurin Allah sai wani mutum ya meke annabi ya ce kunyar duniya ta fi sauƙi ahawar ta fi sauƙi bisa ga kunyar lahira don haka kada ka ji kunya ka fito ka faɗi laifinka mutumin nan ya ce gaskiya ni na kasance makaryaci kuma mutum wanda yake mugun mutum sa'anan na kasance mai yawan bacci ba mu tashi cikin dare in sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hanyar roki Allah ya ci ya Allah ka cika zuciyar wannan mutum da gaskiya ya Allah ka gyara halayen shi ya Allah kuma ka ɗebe mishi wannan baccin wallahi tun sannan alilin ne daga cikin dare yake bacci sallah yake ta yi mutumin ya koma mutumin kirki annabi ya ce akwai wani ce wani ya miƙe ya ce ni ko na ɗauki ‘yan dirhamai guda uku daga cikin dukiyar ganima daga cikin dukiyar gwamnati na ɗauki wasu dirhamai guda uku kamar ka ce daga cikin dukiyar gwamnati ka ɗauki naira dubu ishirin ko talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fadalo a je a arshi wannan dukiyar domin kada ya haɗu da Allah ya ci dukiyar gwamnati Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi azaba wadda take azabar akbar domin cin dukiyar gwamnati cin dukiya al'umma cin dukiyar ganima wallahi bala'in da ke cikin shi yana da yawa wanda ya karanta tarihin yakin kaibar ya san da wannan hmm. lokacin da aka yi yakin kaibar wani mutum gabanin araba dukiyar ganima ya ɗauki bargo ɗan lullube wani kuma ya ɗauki takalmi ya sa saboda ƙafafuwan shi babu takalma ga kuma ƙananan duwar wasu da sauran abubuwa ƙaya da sauransu sai ya ɗauka ya sa yana da niyyar idan an kammala komi zai mayar shi ma wannan mai jin sanyin yana ganin idan an gama zai mayar hmm. annabi ya aika aka yi shaida, duk wanda ya ɗauki wani abu ya mayar suna jije ba su mayar ba suna ganin cewa sai zuwa a jima a jima ta yi ko da aka duba shi wannan mai bargon wani daga cikin kafurai ya ɗauki seki ya halbe shi ya kuma same shi har ya mutu mutane suna faɗin wani ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ya ce wallahi bai yi shahada ba ya ce wallahi yanzu haka Allah ya gwada mini shi cikin wuta shi a azaba da wannan bargon bargon gwamnati ne ya ɗauka ya lullube don haka Allah ya gwada mini shi shi a azaba da wannan bargon sa'an nan mai takalma sai hankalin shi ya tashi ya kira takalma ya ɗauko ya kawo ba annabi ya ce ya rasulallahi ga takalma ne ne da nasa nasa domin yin kare kaina daga ƙaya da kuma ƙananan duwar gotsu waɗanda suke masu cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji lokacin da nake na aika ana ce la a mayar da abin da aka ɗauka ya ce lalle na jiya ya rasulallah annabi ya ce wallahi to ba za a amshi wa'annan takalman ba ka riƙe su gobe da kanka ka ba Allah su la haula wala quwwata illa billah shi yasa satar dukiya ta al'umma wallahi ba ƙaramin laifi ba ne Allah maɗaukacin zarfi yake cewa manya ga lulko? a yi billahi min shaitanin raji wama kana li nabiyin an ya hul waman ya hulun ya bima walla yawmal qiyama. ma ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to a daidai lokacin ko san munafukai ba za su kasa halinsu ba sai aka duba aka ga wata abaya mai kyau wadda kowa na son wannan abaya aka duba ta yi ko ƙasa ko sama ana farin wa ya ɗauke ta sai munafukai suka koma suna raɗa suna faɗa wa mutane cewa ai annabi muhammad ya ɗauke ta la hawla wala quwwata illa billah kun ga wayo aka samu wa malamai kasafi ba ko annabi ma an yi mishi suka ce annabi muhammad shine barawo shi ya ɗauke wannan a bayar. Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar cewa bayyuwa ga annabi ya yi sata bayyuwa annabi ya saci dukiyar ganima wa man ya kuma duk wanda ya yi irin wannan satar ya a cibi ma galla yau qiyama zai zo ɗauke da abin da ya sata yanin kiyama wallahi wani zai zo ɗauke da tiriloli bisa kai wani zai zo ɗauke da gidaje bisa kai wani zai zo ɗauke da rawun abawa bisa kai? wani zai zo ɗauke da abubuwa ga sunan da ya sata bisa kai wani ko su lalla ne aka mayar da dukiyar shi aka azami shi bisa kai an azami shi bala'i ko? don haka zai tashi yana ɗauke da abin nan da ya ɗauka sannan ko wace rai a saka mata da abin da ta aikata wannan mutumin ya ce wallahi na taɓa ɗaukar dirham ma guda mazun Allah ya ce ya fadalo a amshe su a amshe su ba za a kyale shi ba ku dubi rahama annabi da tausan shi amma yana ganin cewa a mayar da dukiyar na ya fi a ce a ɗaga hannu a roƙa a ce Allah ya yafe mishi ko? Hmm. tunda idan annabi ya daga hannu ya roƙi Allah Allah zai karɓa amma kuma a mayar da tun tunda dukiya ce ta al'umma haƙƙi ne na al'umma haƙƙi ne na jama'a ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba amma ku dubi wannan lokacin yadda mutane suka koma suna ta ɗaukar haƙƙunan mutane ko hmm. mutane kalilan sun kwashe haƙƙin jama'a Kun san na tuba magana na ce a taimaka ma talakawa ko? talakawa suna cikin wahala musamman a wannan shekarar an yi wani zafi nan gashi an cire kowai subsidi mutane suna cikin wahala shekara ta 2023 mutane suna cikin tsananin wahala sai aka mara mini da rajji aka ce ai babu lokacin da aka fi ƙoshi irin yanzu ke ana nufin gwamnatocin yanzu sun fi gwamnatocin baya adalci shi yasa su aka fi ƙoshi yanzu bisa ga da sun fi annabi ibrahim Khalilu rahmani adalci sun fi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam adalci koko sun fi abubakar a Sadiqul akbar ko sun fi umar alfaru ko sun fi usman bin affan ko sun fi ali bin abi talib wannan dukiyar da kuke gani a yau wadda babu ta a lokacin wa'ancan annabawan annabi ya riga ya faɗi idan kiyama ta kusa dukiya za ta yadu dukiya za ta yi yawa annabi ya riga ya faɗi to dukiyar ce ta yi yawa sai wasu 'yan mutane ƙalilin suka kwashe dukiyar suka kai suka taskace suka bar mafi yawancin mutane cikin yunwa don haka kajin da ke da wafi duka idan an saye su ba masu saye su face waɗannan waɗanda suka kwashe dukiyar hmm. shi kan talaka yana yana neman gari na yi baƙin jini akan nace a taimaka ma talaka na yi baƙin jini akan nace 'yan kasuwa ku rage farashin kayayyakinku inda shi usman bin affan gashi ana cikin yunwa ya zo da raƙumma ɗaruruwa ɗauke da abinci ‘yan kasuwa suka lafta kuɗi suka lafta kuɗi domin ya sayan musu su lafta kuɗi su sayan mu al'umma su ƙara matsar da al'umma usman ya ce bai sallama ba suka kai su farashin da ba yadda za a yi a ƙara suka ce idan baka sayar muna ba muna masu tabbatar maka da cewa ba za ka taɓa samun wanda zai ƙara maka ba ya ce wallahi akwai wanda zai ƙara mini suka ce cewa ne ne zai ƙara maka ga abin da muka taya ya ce wannan dukiyar gabaki ɗaya da kuke gani na ba ke tafi sabilin lahi Allah shi ne zai ƙara mini to haka yan uwa musulmi ku diba ku ciyar daga cikin dukiyoyin ku Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal الذين آمنوا أنتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله مع المتقين Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ya ku su abubakar as-siddiqul akbar ya ku su Usman bin Affan su Abdurrahman bin au waɗanda suke da dukiya ya ku muminai an fi komin tsayyibati ma kasabtu mm. ku ciyar daga daɗaɗa alkaka na abin da kuka sana'anta wani ma a farajina lakon da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa a ƙwaya abinci kuɗi ba ku ba mutane musamman wata ramadana da ake lillin kalada ko? na'am kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a jiwajin nasi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a jiwajen nasi annabi ya kasance mafi alkhairin mutane wa kana da ma yakunu fi ramadana ko mafi alkhairi da lokacin da annabi ya kasance shine cikin watan ramadana yace wala rasulullahi ajwadu min dominan rihil mursala Ya ce wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi alkhairi bisa ga iska wanda ake aikowa da bushara ta ruwan sama iska wanda ake aikowa daga da bushara ta zuwa ruwan sama to tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi alkhairi ya fi shi baiwa amma kuma cikin ramazana ƙara baiwa da yake yi ashe ba rashin gode ma Allah ba ne cewa a ciyar ko? cewa a ciyar ba rashin gode ma Allah ba ne ai wa'azi a ce ku ciyar da dukiyoyinku in rashin gode ma Allah ne to ga ayoyi nan waɗanda suka ce kada a gode ma Allah min tsayi ba ki ma sabtu wa min ma a lakum min al wala ta yamma mulka bisa minhu tun fi hmm. kuma kada ku yi nufi mummuna daga cikin dukiyarku cikin abincin ko cikin dukiyarku ku yi nufi mummuna za ku ciyar domin wani yakan aje mummunan abu shi yake ciyarwa na kwarai kuma nashi ne ya ba Allah mummuna shi kuma ya zaɓi na kwarai ka dubi girma da matsayin ubangiji ka ce ba ka ga abin ba Allah ba sai mummuna walastun bi aqibihi da za a ce shi za a ba wannan abin ba zai karɓe shi ba illa an tugumi zofi face sun ya matsa fuska ya ɓata rai ciki ne in shi za a ba bai jin daɗin a ba shi wannan abin a wani gurin Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhal na amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhal na amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يأتي yau لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ƙomin mara zaƙanakun ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi kada ka ɗauka dubaran ka ne iyawanka ne karatunka ne na economic ko kuma wata hikima ce gare ka ko wani ilimi shi ya sa ka samu wannan dukiyar da ka samu min qabli an ya'ati an ya'ati yawmun la bai'un fihi ko gabanin wani ne ya zo wanda babu kasuwanci a take shi wala kulla kuma babu wani abuta a ciki wani bai taimakon wani a cikin wannan yinin wala shafa'atun kuma wani bai ceton wani a cikin wannan yinin ka je wajen babanka ka ce baba ka yan min lada biyu in haɗa domin in samu yin kubuta uban gudu zai yi bai kosa ya ganka ka je wajen mahaifiyarka ka dubi yadda mahaifiya ke tausan ɗa ka ce da Allah mama ki bani ko da rabin lada ne maman ta buga tsoki ta juya ba mai son ganin wani hmm. wal kafiruna humu zalimun kuma kafirai su ne azzalumai don haka uwa musulmi mai makin ta saci dukiyar mutane a'a arzikin da Allah ya baka ma ka ɗaukaka kaciyar ko? annabi sallallahu alaihi wasallam yana bisa mimbari ya ci gaba da tambayar mutane wake da kuma wani abu sai wani mutum ya meki ya ce ya rasulallahi ni ya ce kai kuma menene sha'aninka ya ce wallahi ya rasulallahi ni munafuki ne la haula wala quwwata illa billah sai Umar ya kan ya hara kai abin kunya kirje irin wannan abin kunya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kallo Umar ya dubi Umar ya nuni Umar ya ce ya Umar wallahi kunyar duniya ta fi sauki bisa ga kunyar lahira kunyar duniya ta fi sauƙi bisa ga kunyar lahira don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya raga hannu ya Allah ka cire munafuci a cikin ƙirjin wannan mutumin sai gashi ya koma na gaba-gaba a cikin musulmi na kirki haka dai annabi ya yi haka dai annabi ya yi ya ta wahala yana lokacin ga shi yana cikin tsananin rashin lafiya yana ta tambayar mutane suna tashi yana ba su ansa suna tashi yana ba su ansa to duka annabi yana wannan ne saboda ya sa akwai wani yini yinin ƙin dillanci akwai ranar ƙindillanci ko? akwai wata babbar rana wadda za a yi busa a cikin ƙafo mutane su taso daga cikin ƙaburburansu busa ɗaya mutum ya jibi sama ya koya ga jajiyar kamar fata akuya sama tana zubowa da wuta ƙasa tana ci da wuta mutane suna ta kashin gudu ba wanda ya sai inda ya yi ba wanda ya sai inda ya yi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa yau ma'izin waƙa'atil waƙi'a وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da karantar da mu irin bala'in da ke cikin wannan yini. Bayan wannan wutar wadda Allah kaɗai ya san lokacin da za ta kai sama za ta yi rauni da kuma wahiya hmm. ya zamanta ba ta da ƙarfi ga ƙasa da mugun zafi ga mutane suna kuka illa ƙalilan minhum hmm. daga cikinsu akwai waɗanda ke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah daga cikinsu akwai waɗanda suke ayyuka na alkhairi daban-daban daga cikinsu akwai waɗanda suka tsare bautan Allah dare da rana daga cikinsu akwai waɗanda duk inda aikin Allah yake za ka fi tare da su ake yi wayannan mutanen su kaɗai ne za su rayu ba su jin zafin ƙasar amma sauran al'ummar gabaki ɗaya za su rika jin zafin ƙasar sannan sai a ɗauka rana a maishe ta daidai kanun mutane mil daidai kanun mutane ya ce ban sani ba ana nufin mil na tafiya ko kuma mil na tandun kwalli abinda ake shafa kwalli to ko mil na tafiya ne abin da ke tsakaninmu da rana kilomita miliyan ɗari da 148 amma ku dubi yadda muke jin zafinta kuma baka san zafin na rana ba sai ka je waɗanda suke bisa ga equatorial region waɗanda suke bisa equator tsakiyar duniya su suke da tsananin zafi tare da cewa Allah ya sanya duniya ma da teku ko? sannan ga polar ice can ƙanƙara wadda Allah ya sanya a arewaci da kuma kudancin duniya tafeshin ƙanƙara da Allah ke yi duka ga waɗannan abubuwan amma ka dubi irin yadda mutum ke jin zafi to yanzu an kawo rana daidai kanun mutane kanun mutane suna ta farfasa tun jininka na jini har jini ya kuma wuta mutane za su yi tsaye cikin zufansu zufansu ya jike ƙasa ƙasa ta sha ta sha ta sha ta amayo wani zufa zai kai mai zuwa ga ƙwabrin shi wani zufa zai kai mai zuwa ga mara shi inda madaurin wandon shi wani zufa zai kai zuwa ga kirjin shi wani zufa zai kai zuwa ga bakin shi ya mishi lizami wani ma zufan zai nutse cikin zufan saboda tsananin zafin rana mulubi wannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wanshakati sama'u hmm. a wannan rana ce sama za ka tsagi kana ganin sama mai ƙarfi gini mai ƙarfi wanda baka taɓa ganin inda ka ga wani tasgaro gare shi ba ka duba ka duba turan da aka haife ka baka taba ganin inda sama ta samu wani tsaguwa ba ko? to saman za ta tsage wan shakkate sama'u fahiya yau mai izin wahiya ija a wannan yinin sama wahiya mai rauni ce ba ta da ƙarfi saboda wuta ta riga ta cinye ta wal malaku ala arja'i na'am sa'annan mala'iku suna a gefanta ga su sun fi mutanen duniya yawa mala'ikun sama ta farko sun fi mutanen duniya yawa tun lokacin annabi adam har zuwa ga ɗa'autan ɗan adam mala'ikun sama ta biyu kuma sun lullun su mala'ikun sama ta uku sun lullun su mala'ikun sama ta hudu kuma sun lullunka su na biyar na shida sannan ga su da halitta daban-daban mm. akwai masu fikafikai biyu akwai masu fikafikai uku-uku akwai masu fikafikai hudu-hudu akwai masu fikafikai biyar-biyar akwai masu fikafikai shida-shida mm. har a kai ga shugaban mala'ikun gabaki ɗaya mala'ika jibril mai fiffiki shida. <laughs> wanda annabi ya ce nisan da ke tsakanin fiffike ɗaya zuwa ɗaya ya fi abin da ke tsakanin bangon gaba zuwa bangon yamma ga shi da fika-fikai har guda ɗari shida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gan shi da irin wannan siffar har sau biyu yana cikin irin wannan siffar tashi mala'ikun ƙabilu-ƙabilu ne sun fi mutane yawa hmm. sannan akwai karubiyun hamalatul arshi wayanda yake su takwas ne ba su da natara. Allah ya halicce su su takwas kurum su takwas innan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba ni damar in ba ku labari game da ɗaya daga cikinsu ya ce tsuntsu ko ko mu ce jirgin sama mu a yanzu zai iya tashi daga kafaɗar shi gabani ya kai zuwa ga kunnen shi ya yi gudu na shekara ɗari biyar wa ya hamilu arshu rabbaka yau mai izin فوقهم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكو تفوز ثمانية وإنك ربيون wa ya hamilu arsha rabbika yau mai izin a wannan yinin su za su ɗauke da al'arshen Allah za a ɗora al'arshen Allah Ɗan adam yana kallo ga al'arsha Allah yau yana gani la haula wa laƙota illa billah wallahi da ka ga al'arsha Allah an aza shi ka san da cewa mai aukuwa ta auku domin shari'a ce za a yi yau alƙalin alƙalai shine zai shari'a shari'a wadda babu zalunci a cikinta shari'a wadda babu shari'a cikinta shari'a ta gaskiya Allah maɗaukakin sarki nan take zai ta a raba mutane kashi uku ana saukowa da al'arfi. Allah zai ce a raba mutane kashi uku kamar yadda ke a cikin suratul waqi'a wa kuntum wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله مدوك كنسفتي ce a wannan yinin wa kuntum azwajan salasan za ku kasance ai dangi nau'i uku sanafi uku za a raba mutane kashi uku ya ce fa ashabul maimana akwai waɗanda za a aje a dama al'arshi za su tsaya ƙungiyarsu tana a dama al'arshi ya ce ma ashabul maimana me ya sanar da kai abinda ake ce ma ashabul maimana waɗanda za a aje a dama al'arshi wa ashabul mash'ama nan ga ashabul mash'ama waɗanda za a aje a hagun al'arshi hmm. ya ce wa ma'adara kama a sabul mash'ama me ya sanar da kai abin da ake kira mazuwa hagu waɗannan na dama al'arshi hmm. waɗannan kuma suna hagu al'arshi waɗannan mazuwa dama kenan waɗannan mazuwa hagu kenan ko? to kashi na uku wa kuna sabi sabiqun su ne matsirantan matsiranta su ne matsirantar matsiranta su ne waɗanda suka fi kowa da Allah ula'ikal mukarrabu hmm. Allah madaukakin zarke ce waɗannan su ne ake kusantarwa nan take fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima nan take su za a buɗa musu ƙofa aljanna kawai su shige su ba su da wata wahala saura kuma suna nan cikin tashin hankali hmm. zuciya kowane mutum tana bugawa idanuwan mutane sun bubuɗe kana jin bugawan zuciyar ɗan uwanka kamar yadda kake jin ana buga ganga haka kake jin zuciyar ɗan uwanka tana bugawa shi ma haka yake jin taka tana bugawa daɗa kana cikin ashabul maimana ne ko kana cikin ashabul mashama hmm. duka waɗannan suna cikin tsoro waɗannan ashabul maimana da ashabul mash'ama ga sunan tsaye cikin tsoro amma a sabe kuna sabe kuna matserantan matseranta su kan, har an wuce da su aljanna Allah ce sullatun min al’awwalina jama'a ce mai yawa cikin na farko wa qalilun min na amma 'yan kaɗan ne daga cikin na ƙarshe jama'a farko tun daga annabawa da sahabbai irin su abubakar as akbar irin su umar al-faruq irin su usman bin Afan, irin su ali bin abi talib irin su abu ubaida bin al-jarrah irin su abdurrahman bin au irin su zubairu bin al'awam irin su tsalatu ibn da makamantansu irin wayannan mutanen Yan kalilan ne ba su da yawa idan aka diba ga yawan mutanen da suka rayu a duniya sullatun min al'awwali na jama'a ce mai yawa cikin na farko mm. mutanen farkon lokaci jama'a ce mai yawa don shi ne Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal-ladina ittaba'uhum bi ihsan والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله ملوك كنزرتيك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تقوم مزئرا مزئرا magabata matseranta minal mahajirina wal ansar daga cikin muhajiruna mutanen makka waɗanda suka bi annabi suka bar dukiyoyinsu suka bar iyayensu suka bar matansu wasu suka bar 'ya'yansu hmm. wasu suka bar gonakinsu wasu suka bar shagunansu wasu suka bar komai nasu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina ba su san abin da za su iske madina ba ga shi tafiya cikin yashi tafiya cikin rana sa'annan ta kai daga nan zuwa kano fa hmm. kuma ga ka za ka yi tafiyar nan ƙasa wala ansar su kuma ansar waɗanda lokacin da muhajirun suka zo su suka karɓe su kowa ya ɗauki wani ya kai gidanai kowa ya ɗauki wani ya kai gidanai kowa ya ɗauki wani ya kai gida ne haka suka rarraba muhajirun ya raba gida ne biyu ya ba muhajiri rabi shi kuma ya ɗauki rabi saboda imani da Allah kurum sa'annan wallafi ya taba umar bi ihsanin akwai waɗanda suka biyo su wajen kyautatawa akwai waɗanda suka yi ta zuwa da ƙauyuka daban-daban su kuma suka dawo cikin masallacin annabi da yawansu suka zama ashabar suffa suna zaune yan jiran ko ta kwana ba su saye ba su sayarwa yaƙi kawai suke jira sa'annan gashi akwai ƙarancin abinci ya ce wallahi ana sallah da yawan lokaci da duk aka kabbata sallah sai wani ya faɗi saboda yunwa duk aka yi sallah gaba ne a ƙare sai wani ya faɗi saboda yunwa ya ce wani ma yana tafiya ga hanya zai faɗi yare na jifa shi suna ganin kamar mahaukaci ne saboda tsananin yunwa ya zaɓi wannan yunwar bisa ga duk wani jin daɗi na duniya sannan cikin wannan yunwar da suke idan aka ce a fita yaƙi za su fita da annabi ya ce a fita za a yi jihadi fi lahi za ta ga kowannen su ya ɗauki takobin shi ya fita an jojen jihadi ya kashe ko a kashe shi bai damu bayan an kashe shi kamar yadda huwai buke cewa falastu ubalihi na uktalu musliman mm. ala ayi bin kanafin lahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awzalikil mumazzi ba su damu da mutuwa ba in dai ta hanyar Allah ne za su mutu to suna mara ba da mutuwar mutuwar ma ta zo to akwai wanda zai musulunta yanzu ina wanda zai musulunta din to kasa abin da ake kira musulunci musulunci shine ka yadda da babu mu muwaccancancin bauta face Allah shi kadai bai da abokin tarayya shi ya halicci duniya shi ya halicci lahira shi ya halicci annabawa annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shi ne manzon ƙarshe ya zo da littafi na alƙur'ani wanda dole a aje littafin Bible za a yi aiki da alƙur'ani. Ka yi da haka? Wani ya tilasta ka? Shekarunka nawa? shekaru 24 ko kaga ko babu wanda ya tilasta ka Allah ne ya shirye da kai zan faɗa maka kalma wadda ake shiga musulunci da ita zai rika gugunta maka domin zai fi sauƙi gare ka ka faɗi ta haka Ko komai na faɗi yanzu sai ka faɗi ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadu muhammadan muhammadu abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu kaga shi kenan ka zamo daga cikin yan uwan musulmi daga yau kana ciki yawon musulmi a da can kana da suna wanda ake kiran ka da shi domin ko musulmi muna da namu sunaye akwai sunaye ga sunan daban-daban akwai sunan annabawa akwai annabawan banu isra'il akwai kuma annabawa waɗanda suke cikin wasu ƙabilu kamar larabawa kaga muna da tun daga adam muna da no wanda suke kira nuwa sannan muna da ibrahim wanda suke kira abraham muna da ishaq wanda suke kira isaac muna da isma'il wanda suke kira ishmael muna da muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da yaqub wanda suke kira jacob muna da yahaya muna da gasunan dai sannan muna da sunayen sahabbai su abubakar umar usman da sauransu sai ka ɗauki duk sunan da ka ga cewa ya fi maka wani suna ne ka zaɓa abdurrahman kaga ya ɗauki suna abdurrahman kaga sunan ɗaya daga cike al'ashara al-mubasharu na biljanna kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu musulun ya zo da hadisi ya ce a habbul asma'i inda lahi abdullahi au abdurrahman don haka daga yau sunanka abdurrahman sai ka je ka yi wanka za mu ganka daga baya insha Allah ta'ala والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم to waɗannan na asabiqun muna bayani akan cewa akwai ta cikin al'amsar akwai ta cikin muhajiru na ko? zina ta ba ohun bi ihsanin Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wannan guruf ne na waɗanda Allah ya riga ya yarda da su so a nan duniya wata rana manzo Allah ya fito cikin sahabbai ya taka minbari yace abubakarin fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa abdurrahman fil janna wa abu ubayd fil janna wa zaid fil janna wa sa'id fil janna wa sa'd fil janna wa talaha fil janna wa zubair fil janna ya lissafa su su goma yace waɗannan gabaki ɗaya yan aljanna ne al'ashara al-mubasharu na birjanna sannan ya yi taima ɗaiɗaikunsu bushara da aljanna ya ce aljanna na canna kuka tana jiran salmanu ya mutu ya shige ta akwai sahabai da dama waɗanda annabi ya ambata ma ya ce lalle yan aljanna ne to kun ga jama'a ce kalilan daga cikin na farko eh, jama'a ce mai yawa daga cikin na farko amma wa kalilun min al'akhirin yan kaɗan ne daga cikin jama'a ƙarshe daga cikinmu yan kaɗan ne can ba a rasa ba za ka ga an ɗauki mutum guda cikin ƙasa guda ba mamaki cikin afirka a ɗauki mutum uku ko hudu a koma cikin amerika a ɗauki mutum biyu ƙila a koma cikin asia a ɗauki mutum biyar ƙila za ka ga 'yan mutane ƙalilan ne daga cikin na ƙarshe domin ko na ƙarshe rayuwarsu ba ta da kyawu rayuwa ce mummuna babu wani nau'in saƙo da ake ma Allah wanda ba su yi ma ƙasa ta cika da saɓon Allah saɓon Allah ya kai har sama a shiga jirgin sama a yi zina a shiga jirgin sama a yi luwaɗi a shiga jirgin sama a shagiyar sabo ya komo cikin ruwa a shiga cikin jirgin ruwa duk nau'in sabon da ake yi a yi akwai island island na nan waɗanda sabon Allah kawai ake yi cikinsu ga mata nan tsirara akwai world painting day ranar da kowa zai koma tsirara a mai fenti a kama yawo cikin gari mata ƙanana budare da tsofaffi maza ƙanana yara samari da tsofaffi duka su koma tsirara ta gama ce budurwa tsirara namiji yana shafa mata fenti ga jiki yana shafa mata fenti ga jiki ya mata fenti ta fito cikin mutane ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله مدوكتين زركيتي ظهر الفساد في البر والبحر فساد يا بيانو في البر bisa ga doron ƙasa walbahar da cikin ruwa babu inda ɗan adam ya raga inda bai saba ma Allah ko babu wani nau'in sabo wanda mutanen jiya suka yi aka kife su aka halaka su wanda yau ba a yi luwaɗi ma wannan ƙungiya ke gare su ta lesbianism ƙungiya ce mai ƙarfi ƙungiya mai kuɗi ƙungiya mai lauyoyi ƙungiya mai komai ƙungiya mai ƙasashe ƙasashe na nan na ta halatta yin aikata aikata wannan mummuna aiki kai shugaban ƙasa idan aka kawo maka talla idan ka ce ba za ka yi ba sai a halaka ka kwan haka aka yi da shugaban ƙasan zimbabwe mugabe lokacin da shugaban ƙasa amerika barack obama ya zo ya tallata mishi harka ta lgbt ya ce mishi wannan lgbt homosexuality yake is on mu ba ne da aka ku je can da ɗabi'unku kun ga daga ƙarshe da suka kashe shi ko? gaya nan ko fasadi ake ta aikatawa ko ina fasadi ake ta aikatawa don haka idan kalle ka wuta za ka ga mafi yawan 'yan wuta mutanen ƙarshen zamani ne wallahi mu ne makamashin wuta mu ne za a yi makamashin wuta da mu gobe kiyama sai wanda Allah ya tsirar amma wayancan na farko kan sun ba da duk abin da Allah ke so hmm. duk abin da Allah ya ce a bayar sun bayar sun ba da dukiyarsu jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu kuma sun yi jihadi da rayukansu sun ɗibi dukiyoyinsu masu yawa sun bayar sa'annan sun yi jihadi da rayukansu amurbil jamu cewa a ɗauke shi a jefa shi yana riƙe da takobi idan an jefa shi ya tsara shi kuma a kare shi ko? kuma haka ta faru shi ya san ba zai dawo ba ya tafi kenan fa ‘ya'yan shi suka kai shi ƙara wajen annabi ya rasu lallahi ga mu manya-manya masu ƙarfi ga mu samari mayaƙa ai mun ishi babanmu tsoho kuma gashi gurgu yake yadda kuke son ku su taka aljanna haka nake son nima wannan gurguwar ƙafar ta wata taka farfajiyar aljanna annabi yake ku kyale shi ya je aka yaƙi da shi aka ɗauke shi aka jefa jefa shi fa aka yi ya sara ya sara aka tsara shi nan take ya yi shahada da sahabbai nan da dama suka yi ta yi shahada akwai sahabin da yayi shahada an zo zai yi mishi likafani idan haurta kan shi sai shi su bayyana likafanin ya yi ƙarami idan haurta kafafun sai kai ya bayyana annabi yake ku rufe kan shi ku sa ciyawa ga kafafuwan shi haka Allah yake son ganin bawon shi mutane ne waɗanda sun ba da komai da Allah yake so a basuwa sun aikata duk abin da Allah ke so a aikata sun ɗiba cikin dukiyarsu sun bayar wani ma ya kwashe dukiyar ya zube ko? wani ya zuba dukiya mai yawa wadda annabi sai da hankalin shi ya tashi saboda irin yawan wannan dukiya. don haka sun sullatun min na jama'a ce mai yawa daga cikin na farko wa kalilin min al'akayin amma 'yan kalilan ne daga cikin na ƙarshe na ƙarshe kan saɓon Allah shi ne kan gaba a gina manyan gidaje a shiga manyan motoci a yi menene a ji daɗin duniya a yi sharholiya shi ne kan gaba wanda ya fi kuɗi shi ya fi kowa ko? muhajiru da lokacin da suke hijira bawa salim bin maula abin su zai shi ke ba su sallah bawa ke ba su sallah ga manyan masu kuɗi amma kuma ga bawa na ba da sallah la haula wala quwwata illa billah amma wannan lokacin zaka ga waɗanda suke da dukiya su ne kan gaba ko mutum har alfakari yake yi da yawan dukiya yana alfakari da yawan siyas-siyas na kamfunfunna da motoci da gidaje da gidajen mai da dukiyoyi ga sunan daban-daban wanda in sha Allah ta'ala in mun zo gobe za mu ɗauka daga nan za mu ɗauka daga nan in mun zo gobe zuwa illa ma sha Allah ana nuna mini lokaci tun lazu amma kuma in mun lura ana karatu akwai matsala ga musulmi da yawa kuma kun ji abin da muka karanta maimakin wannan janareta wanda yake babu wahala da za mu samu batiri na bata musa wannan lithium battery duka da mun futa da matsalar wuta ko? amma sai in akwai jikokin su a siddiƙul asabar. sai akwai jikokin su Usmanu bin Affan sai akwai jikoki irin waɗannan su kaɗai ne ke iya fitar da dukiyarsu su sai wannan domin kuɗi ne masu yawa kuɗi ne ƙila waɗanda sun kai miliyan biyu zuwa uku na sola gaba ɗaya a yi babban sola kudi ne masu yawa amma masallacin Allah ne za a yi ma kuma guzurinka ne wani sahabi wata rana ya zo ya ba sahaba annabi wani labari ya waƙi wannan labarin sahabai suka yi ni suna kuka kuma harkar tana kan ciyarwa ne don haka mu ciyar da dukiyarmu kun ga gyaran masallaci mu muka yi wannan aikin ba mu cikin da aka gyara ma masallaci ba mu da gata ba mu da kowa sai Allah mu muka gyara masallaci da kanmu muka ɗauki nauyi ni na ɗauka ma ga garkuwa fm akwai waɗanda kuma suka ɗauka ga wasu wurare sannan yara samari ɗan abin da za su ba iyalinsu su ci shi ne suka kwashe muka haɗa da abin da ke ga hannunmu muka yi gyaran masallaci innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa huda waɗanda suke da dukiya amma ta Allah dukiya wadda akwai rabon Allah ciki ƙofa buɗe take domin mu kuta da wannan matsalar ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ‘yan’uwanmu mu waɗanda suke cikin tashin hankali a gabas cin Sokoto ne ko a Katsina ne ko a ina ne ko a Zamfara ko ina Allah ya tsare su Ubangiji Allah ya musu garkuwa Allah ya amintar da su Allah ya wadata mu ga baki ɗayan Allah ya wadata mu gabaki da yamma. Allah ya wadata mu gabaki da yamma. Allah ya biya mana bukatocinmu ya gafarta mu iyayenmu, ya da yan uwanmu da kakanninmu. mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma in mutuwar mu ta zo ya sa mu cika da imani rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab